Idan da ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Jama'a Assalamu alaikum barka da hantsi barka kuma da azumi Ubangiji Allah ya sa a gama lafiya. Salo Garba ne ke gabatar muku da shirin da rashin ta yi. To yau za mu duba kasafin kuɗin Najeriya ne na wannan shekarar wanda kuma kasafi ne da ba taɓa yin irinsa ba a faɗin ƙasar. Saboda haka Shirin zai zo muku ne daga birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda ƙwararru za su dinga kawo maku bayanai dalla-dalla. Yanzu bari na barku da wakilar Madina Dauda. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na da rashin tayi. A yau muna shirya wannan shirin a sabuwar cibiyar muryar amurka da ke babban birnin tarayya abuja baƙi na ƙwararru ne ina tare da malam yusha'u aliyu malamin ilimin tattalin arziki ne shi sai kuma dokta usman muhammad shugaban cibiyar horar da 'yan majalisu a afirka sai dr sadiq umar abubakar gombe shi kuma ƙwararre ne a fannin zamantakewan ɗan adam sai kuma alhaji ibrahim garba wala da a yau yake wakiltar kungiyoyi masu zaman kansu to za mu yi bita ne a kan kasafin kudin najeriya ta shekara 2016 za mu taɓo alƙiblar gwamnati a wannan kasafin kudin za mu taɓo ta yaya talakan najeriya zai ji a cikin wannan hali na kunci da ake ciki za mu taɓo shin za a ciwo bashi ne kafin a gudanar da wannan kasafin kudin Kuya za a yi da shi ganin cewa a tun da aka kafa ƙasa mai kamar najeriya wannan ita ce kasafin kuɗi mafi yawa da aka taɓa yi to menene alƙiblar gwamnati ne a yanzu su ne abubuwan da za mu yi ƙoƙarin warwarewa a wannan muhawara da zan yi da wa'annan ƙwararru a yau tare da injiniya ɗinmu mai haɗa wannan shiri benjamin gowon daga cibiyar muryar amurka da ke nan abuja To zan dai fara kamar kullum tare da ƙwararre malamin tattalin arziki. Alhaji Yusha'u Aliyu kai mana bitan menene wannan kasafin kuɗi na shekara 2016 da ake cema ma zero based budget. To kasafin kuɗi ne na canji kamar yadda shugaban ƙasa ya kira sa kuma kasafin kuɗi ne mai cike da giɓi kamar yadda ya bayyana kuma kasafin kuɗi ne wanda ya shiga rudani mafi girma a tarihin tattalin arzikin najeriya kuma kasafin kuɗi ne wanda akwai yaƙini na zahiri wajen cimma burin kasafin kuɗi a yanda aka tsara shi amma yana da kyau mu san cewa kasafin kuɗi da ya kai triliyon shida da biliyan ɗari shida ba ƙananan kuɗaɗe ba ne kuma gwamnati ta yi haka ne da abin da take samarwa da kanta da kuma waɗanda za ta karɓo daga abokan hudanta na kuɗi ko a cikin gida ko a wajen ƙasa to haka tattalin arziki ke tafiya a duk tattalin arzikin da ake gudanarwa a duniya sannan abin da ya fi matsala babba a kasafin kuɗin a bana shine cewa kasafin kuɗin giɓinsa yana ƙaruwa da sauri saboda giɓi ne tattalin arziki ne wanda eh, kasafin kudi ne da ya samu tattalin arzikin kasan da ya saba da eh, tallafin man fetur na kusan shekaru eh, arba'in ya zama ba wannan a cikin kasafin kudin kuma tattalin kasafin kudi ne wanda ya samu hauhawan kuɗaɗen ƙasan waje da ƙasan bai taɓa samu ba wanda naira a yanzu da muke magana kafin ka sai dalar amurka sai kana da naira 342 ko da uku a kasuwan kuɗi na bayan fage ni an ce mun ma 360 yawa to wannan mun ɗauki mafi ƙanƙantan farashin da zaka samu a kasuwa ne mm. a diddigin da muke bi sannan kuma kasafin kuɗi ne wanda bacin waɗannan abubuwa da lissafa kasafin kuɗi ne da bai taɓa samun hauhawan farashi a tarihin kasan ba kamar wannan kasafin kuɗin sannan kasafin kuɗi ne bayan wannan hauhawan farashin kasafin kuɗi ne da a daidai lokacin da tattalin arziki duniya ya sa matsala kuma gdp wato eh, ci gaban tattalin arzikin kasan ya ragu kuma sosai to kin ga waɗanda ke za su gudanar da wannan kasafin kuɗi akwai aiki mai girma a wajensu tun da babban burin kasafin kuɗi a kowane irin tattalin arziki shine na ɗaya samar da aiki yi na biyu daidaita farashi to waɗannan abubuwan su ne yake da aiki a gaban gwamnati wajen tabbatar da waɗannan abubuwa dokta usman muhammad me za ka ƙara akan waɗannan bayanai da ya yi maganan cewa akwai ruɗani mafi girma a cikin kasafin kuɗin bana haka wato na ƙasan da ke cikin wannan tattalin arzikin kuɗi ina ganin ba ƙanana ba ne fiye da wato amfanin da za a samu shi kasafi in aka ce an fito da kasafin kuɗi ba wai kuɗin ba ne aka fito da shi a kashe a'a an fito da yadda za a kashe kuɗin ne to sai kuma tambaya ina za a samu wa'annan kuɗaɗen wanda malam ya bayyana yanzu kusan biliyan shida dala biliyan shida da ɗigo shida triliyan shida da ɗigo shida to kin ko ga aiki ne babba ba ƙarami ba saboda duk wa'ina abubuwa da ya ayyana da na kasu da aka samu shine talaka yake ji a jikinsa yanzu shine wanda muke kira middle class wato akwai wani irin mataki tsaka-tsaki a ko'ina a ƙasashe baka idan aka ce maka daga mai kuɗi sai talaka to an shiga uku ya kamata a samu wani irin wato mutane a tsakiya su ba su da kuɗin ainin sannan kuma ba talaka ba ne ba talakawa ba ne wanda za su iya wubasa su rike talakawa su rike yan uwansu to yanzu babu wannan middle class din babu wa'innan tsaka-tsakin in dai kana da shi kana da shi ne kuma a boye kake kashe kuɗin kuma da dabaru sannan kuma in baka da shi baka da shi to idan ba tsaka-tsaki kenan ba middle class middle class sun fara an fara share middle class wannan tsaka-tsakin mutanen masu wani abu a hannunsu masu taimakawa na ƙasa saboda yanzu kowa ta kai ta kai yake yi da irin wannan bayani da ya yi da yanda aka shekara kusan arba'in ana tallafin mai a ƙasar nan da aka cire an ga alfani ne ma jama'a sun gamsu kowa ya gamsu a haka to amma kuma irin illan da ake sha da ukuba na yunwa na fatara na rashi a ƙasar nan to ba kaɗan ba ne shi ne bambanta wannan kasafi da na baya? eh na ɗaya abin da ya bambanta ɗaya na ɗaya kenan na biyu kasafin na baya in aka lura akasari in aka yi kasafi allah ya wadata najeriya a lokacin da abin da za a kashe so in aka yi kasafi ana ina za a samu kuɗi wani abu ne mai sauki samun kuɗin farashin mai yana sama kaza kaza komai ya inganta kishiyoyin abubuwa da malam ya, ya, bayyana to amma sai aka samu kuma na kasun shugabannin da ke sama masu sarrafa wa'innan kuɗaɗe sai aka samu azzalumai ne macuta ne mutane ne wanda yake kasafin kuɗin an sa shi ne kawai a kashe a samo kuɗin a raba babu aikin ba a ga aikin ba ba a yi aikin ba ba a aiwatar da ayyukan nan ba to yanzu sai kuma Allah kashi sai kuma Allah ya bamu shugaba da shugabanni a can sama wanda za su kamanta adalci amma kuma ga wa'annan na kasoshi da ke tattare da wannan kasafin kuɗi. jama'a saboda karancin lokaci za mu dasa aya nan sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya yarda ya kuma kai mu mu ci gaba a madadin bakin namu malam ya yashau aliyu da dr usman muhammad da dr sadiq umar abubakar da alhaji ibrahim garba wala da wakilarmu madina dauda da chubahiro diodune wanda ya shira mana sauti ne salo garba ke cewa a sha ruwa lafiya tare da kasancewa cikin ƙoshin lafiya. da kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau.